الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وهكذا أهل الاستقامة في الإسلام المؤتسمون بالحكمة النبوية والإسوة الجماعية متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين المشب وبين المشبهة الممثلة وفي باب القدر والعدل والأفعال بين القدرية الجبرية والقدرية المجوسية وفي باب الأسماء والأحكام بين من أخرج أهل المعاصي من الإيمان بالكلية كالخوارج وأهل المنزلة وبين من جعل إيمان الفساق كإيمان الأنبياء والصديقين كالمرجئة والجهمية وفي باب الوعيد والثواب والإيقاف بين الوئيديين الذين لا يقولون بشفاعة نبينا لأهل الكبائر وبين المرجئة الذين لا يقولون بنفوذ الوئيد وفي باب الإمامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الذين يوافقون الولاة على الإثم والعدوان ويركنون إلى الذين ظلموا وبين الذين لا يرون أن يعاونوا أهدا على البر والتقوى لا على جهاد ولا جمعة ولا أعياد إلا أن يكونوا إلا أن يكون معصوما ولا يدخلوا فيما أمر الله به ورسوله إلا في طاعة من لا وجود له إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 bayan haka yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo a nan kofar kaura a cikin garin katsina a yau talata garin laraba 19 ga watan rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama 1432 wanda kuma ya zo daidai da 21 ga watan 6 miladiya ta 2011 a wannan majalisi na Bugu mushtaq fi sharh risalati shaykh al-islam ibn taymiyyah ila al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wannan shine darasin mu na 33 sannan a jerin gwanan darussan mu a wannan masallaci wannan shine na 147 malam yace wa hakaza ahlul istiqamati fil islami المعتصمون بالحكمة النبوية والعصمة الجماعية متوسطون في باب التوحيد والصفات بين النفاة المعطلة وبين المشبهة الممثلة yace to haka alul istiqama ma'abota tsayawa kan hanya totar haka suke kan hanya totar a cikin musulunci almu'tasimuna bil hikmati waɗanda suka kankame hikima ta annabci alhikma annabawiyya waɗanda suka rike hikima ta annabci wal da kuma wato isma suka rike isma wato katange wannan ta aljama'a mutawassituna fi babin tauhidi haka suke tsaka tsakiya a babin tauhidi wasifati da sifofi bainan nufatil muabbilati tsakanin masu korewa masu rushe sifofin Allah wa bainal mushabbihatil mumassila da masu kwatanta sifofin Allah da daidaita su da sifofin wani mahaluki wa fi babil qadari wal adli hakanan a babin kaddara da adalci wal af'ali da ayyuka bainal qadariyatil jabariya tsakanin al aljabariya masu cewa wato dan adam ba shi da zaɓi tilas ake yi masa wajen aikinsa wal qadariyatul majusiya da kuma yan ƙadariya waɗanda suke masu aƙidar majusawa wa fi babil asma'i wal ahkami hakanan a babin sunaye da hukunce hukunce baina man akhraja ahlal ma'asi min al imani bil kulliya tsakanin wanda zai fitar da masu saɓan Allah daga mu imani gaba ɗaya. kal khawariji kamar khawarijawa wa alil manzilati da ma'abota wato ah, manzila wanda su ne mu'tazila wa baina man ja'ala iman al da kuma tsakanin waɗanda wanda ya sanya imanin fasikai ka imanin anbiya'i kamar imanin annabawa wasu siddiqina da siddiqai kal murji'a kamar murji'awa wal jahmiya da jahmiya wato ana ibnu taymiya yana fito mana da wasatiyya ta ahalus sunna ahalus sunna kamar yadda yake faɗa ko ya fara faɗa a baya cewa wasatun ne kamar yadda ahlul islam suke wasatun bainal adiyan baina ahlil milali tsakanin sauran masu biyar a addinai daban-daban tsakanin yahudu da nasara musulmi suna tsaka-tsakiya ba sa tare da yahudawa waɗanda suka wuce iyaka wajen kushewa annabawa da kuma sifanta su da miyagun sifofi da ƙaryata su da kashe su sannan ba sa tare da wato nasara waɗanda su kuma suka kasa wato suka wuce abin nan suka wuce iyaka wajen ɗaukaka matsayin annabawa da salihai har ma su kai su matsayin 'ya'yan Allah ko ma su ba su sifofin Allah to ahlus sunna tsakanin wannan jafa'i da wannan takasiri suke wato ba su wuce iyaka ba kuma ba su yi sassauci wajen sha'anin tauhidi ba kamar yadda kirista suka yi to haka nan a cikin sha'an abin a cikin alfirar al-islamiyya wato sauran kungiyoyi na musulunci ahlus sunna su ma tsakatsakiya ne ba sa tare da waɗanda suka yi tsanani suka yi zafi da yawa ba kuma tare da waɗanda suka yi laushi suka yi sanyi da yawa to shine yake faɗar misalai na babubbuka na aƙida wanda wasu suka yi suka wuce iyaka wajen tabbatarwa wasu kuma suka wuce iyaka wajen korewa wanda ahlus sunna tsakatsake suke ke ahlus sunna sune ahlul istiqamati fil islam waɗanda suka tsaya kan tafarki totar ba su karkace ba ba su yi hagu ba ba su yi dama ba almu'tasimuna bil hikmati nabawiyya waɗanda suka rike hikima ta annabci suka rike sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa kankan sannan wal ismatil jama'iyya suke da isma wato katan katangewa ta ta jama'a ahlus sunna wal jama'a ko kuma a ce al jama'a wannan ba zai yi su hada akan barna ba ba zai yi su hada akan laifi ba babu yadda za a yi al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama su yi ijma'i akan abin da yake ba gaskiya ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la tajtami ummati ala balala al'umma ta ba za su yi ijma'i akan abin da yake bata ba saboda haka majmu'ul umma in aka ɗauki al'umma gaba ɗaya to tana da isma wato tana da katanga da ubangiji ya yi mata na ta faɗa cikin kuskure ba zai yiwu ba a ce duk al'umma sun haɗu akan wato barna akan ƙarya akan abin da ba daidai ba tilas sai an samu wasu waɗanda za su gane cewa abu kaza ba daidai bane a gyara abu kaza daidai ne a ci gaba da yi tilas sai an samu wannan ba zai yiwu ba duk gaba ɗaya a ce al'umma ta ɓace to saboda ka ahlus sunna suna tare da jama'a jama'a din nan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da waɗanda suka bi tafarkin waɗannan bayan Allah waɗannan sune aljama'a da abinda suke kai shine gaskiya wanda duk yake son gaskiya to tilasta ya dawo ya bi farkin waɗannan bayan Allah na farko sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'in da a'immatul huda da da dukkan waɗanda suke kan shiriyar wanda yake kan tafarkin waɗannan to shine akan gaskiya wanda kuma ya bar tafarkin waɗannan to ya saki gaskiya a dukkan babubbuka daga cikin babubukan aƙida a kowane babi abinda waɗannan suke kai shine gaskiya to ahlul istiqama suna rike da abinda su wannan jama'a din suke kai saboda haka suna rike da abinda yake ismaci ba za su bace ba mutawassituna fi babu tauhidi was sifati tsaka tsakiya suke a babin tauhidi tsaka tsakiya suke a babin sifati wato ba sa tare da annufatul mu'attila waɗanda suke kore suke kore sufofin Allah suke wato rushe sufofin Allah gaba ɗaya ko dai kamar masu rushewa gaba ɗaya ta kowace fuska kamar madiya jaham ibn safwan waɗanda aka fi sani da jahmiya waɗanda suke cewa ubangiji zaki ne amma ba a sifanta shi da sifa ba sa tare da waɗannan ko kuma waɗanda suke wato kore wani ɓangare na sifofin Allah su tabbatar da wani mu'tazila suna kore sifofin Allah suna tabbatar da sunaye ne kawai sunaye kuma waɗanda ba su tattare da sifa saboda haka ba za ka ce Allah sami'un bi sam'ihi ba ko basirun bi basarihi ko qadirun bi qudratihi sai dai ka ce sami'un bi zatihi kawai qadirun bi zatihi ba tare da sifar tashi da sifar sam'u ba ko sifar basaru suna cewa waɗannan sunaye ne tsantsa ba sifofi bane a al-asha'ira suka zo suka tabbatar da wasu bangarori na sifofin Allah suka bar wasu suka tabbatar da sifofi kwara bakwai kawai daga cikin sifofin Allah masu tarin yawa da ya sifanta kansa da su a alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da su a cikin hadisansa ingantattu al-asha'ira suka tabbatar da sifa guda bakwai kawai su ne sifofin da ake karantawa a cikin kawa'idi za a su guda bakwai ko su ne ne alhayatu al السمع samu ها ها ko kun manta a'a ba al ba banda al wala sifa ce nafsiya siya. Alkalamu, al al'irada, waɗannan guda bakwai suka ce su ne sifofin da hankali zai yadda a tabbatar wa Allah dukkan sauran sifofi kuma da ubangiji ya sifanta kansu da shi ya sifanta kansa da su suka ce waɗannan sifofi hankali ba zai yadda ba zai karba a sifanta Allah da su ba domin idan aka sifanta Allah da su to za su haddasa kwatanta ubangiji da sauran halittunsa amma waɗannan su ne sifofin da hankali zai iya tabbatarwa wato su ma waɗannan sifofi guda bakwai sun tabbatar da su ne da tsagwaron hankali ba wai dan nassi ya zo da su ba a'a dan hankali zai yarda a sifanta zatin ubangiji da waɗannan sifofi to shi yasa sai suka yarda cewa a sifanta Allah da waɗannan sifofi guda bakwai sauran sifofi fa da Allah ya sifanta kansa da shi wato daga cikin akwai sifat abin musamman a sifat al-fi'liya sifat al-fi'liya kamar an-nuzul al-istiwa al-wajh da sifat zatiya kamar irin su al-wajh al-yadayn eh, al-ainayn waɗanda duk waɗannan sifofi ne da sun zo a sunna kamar irin su al-ghadab ar-rahma duk waɗannan sifofi ne da suka zo a cikin abin nan suka zo alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce waɗannan ba zai yi mu sifanta Allah da su ba saboda idan muka sifanta shi da su wannan zai haddasa kamanta ubangiji da wani halitta daga cikin halittunsa don haka sai suka kore waɗannan sifofi gaba ɗaya suka ce Allah bai daidaita akan al'arshi ba suka ce Allah baya sauka suka ce Allah baya zuwa da ce waja a rabbuka wal malaku saffan saffan suka ce bai zo ba ya ce ya zo suka ce a bai zo ba ko sun eh. mastawa alal العرش sannan ya daidaita akan al'arshi suka ce bai daidaita ba to irin wannan duk inda Allah ya tabbatar wa da kansa wata sifa sawa'un sifatul fi'li ce kamar al nuzul kamar al-istiwa ko al-ghadab wa ghadiba Allahu alaihim sai su ce ya dai yi niyyar yi musu azaba ba za su ce yayi fushi ba sai ba za su sifanta Allah da fushi ba haka nan ah, allahu abdan ba su ce Allah ya ji kan bawa ba ba su tabbatarwa da Allah sifar rahama ba sai da su ce yayi niyyar ya taka musu ba za su tabbatar da sifatul mahabba ba إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا يحب التوابين ويحب المتطهرين ba za su tabbatar da Allah sifar yana so ba yuhibbuhum wa yuhibbunahu to duk za su ce yana nufin sakan ka musu amma ba su ce yana son su ba wanda duk kaji ya ce shi ba ash'ari ne a aqida kuma ya zo fassara ayar ya ce Allah yana son to wannan kawai wato burga yake da sunan amma bai san aqidar ba in ya san aqidar ba zai ce Allah yana son sai dai ce Allah yana nufin sakankawa sai dai mai da sifar mahabba ta zama sifar irada ta zama sifar irada ce yuridu isabata yana nufin tunda daman sun tabbatar da sifar irada an gane ko don haka sai suka kore wa Allah dukkan wata sifa in ba sifofin nan guda bakwai ba su ma suka ce saboda hankali ya yarda ya amince a tabbatarwa da Allah waɗannan sifofi su ma da a ce hankalin bai yarda ba to su ma za su kore su to tunda hankali ya yarda to za su tabbatar da su a ahlus sunna suna tsakatsakiya tsakanin waɗannan da kuma almujassima almushabbiha almumassila waɗanda su kuma suke kwatanta Allah da halittu mutum ya ce Allah yana da sifa irin tashi yana ji kamar yadda muke ji yana gani kamar jin kamar ganin mu yana da hannu kamar hannun mu yana da kaza kamar kaza to kaga su kuma waɗannan wajen isbati har sun wuce iyaka sun yi isbatin sifofin da da suka kwatanta su da sifofin mahaluki to su ahlus sunna tsakiya suke ba sa tare da waɗannan da suke korewa suna tabbatar da 'yan tsirari ko masu kore gaba ɗaya kamar jami'a da mu'tazila ba kuma ta tare da waɗancan waɗanda su kuma suke tabbatarwa sannan su kwatanta sifar da sifar wani mahaluki to shine a nan ibnu taymiya yake cewa ahlus sunna tsakiya suke a babin sifat tabbatarwa da Allah sifofinsa tare da tsarkake shi daga kamanceceniya daga wani halitta ahlus sunna suna da ka'idoji waɗanda dole ne a mutum ya yi la'akari da su kuma ya sallama da su wanda da su ne za ka iya ganar da wanda yake kan wancan wancan tafarki ya bar bari ya dawo kan tafarkin sunna a babin sifat da kuma babin asma wato kamar ka'ida da take cewa alkaulu fi zati alkaulu fi sifati kalkaulu fi zat alkaulu fi sifati kalkaulu fi wato dukkan wanda yake korewa ubangiji sifa ya yadda cewa ana sifanta Allah da zati ana cewa zafin Allah wannan kusan mahalli ne na ijma'i hatta su jahamiya da suke korewa Allah duka sifofinsa sun yadda cewa Allah yana da zati in ka tambaye su yaya zatin ubangiji yake sai a ba mu sani ba ba za ka iya cewa ga zatin ubangiji ba to yadda baka san zatin sa ba to haka nan ba ka san sifofinsa ya suke ba in har ka yadda ka tabbatarwa da Allah zati duk da cewa wani wani Allah ma wani mahalicci shi ma yana da zati tunda zati ana nufin abinda muka sani wato wani abin da yake karɓar sifofi wani yake karɓar sifa muna da zawat muna da zati ubangiji yana da zati amma mun san cewa zatin ubangiji ba irin zatin mu bane zatin Allah ba irin zatin wani mahaluki bane to in mun yarda mu tabbatarwa da Allah yana da zati mu ce ba irin zatin mahaluki ba to haka za mu faɗa game da sifofinsa sai mu ce ubangiji yana da sifofi amma ba irin sifofin mahaluki ba an gane ko sauraka alqawlu fi zati kal fi sifati yadda yake da zati wanda ya dace da kamalarsa to haka nan ubangiji yake da sifofi na ɗaukaka da kamala da girma wanda suka dace da shi babu wani abin da ya kama da shi a cikin sifarsa babu abin da ya kama da shi a cikin zatinsa kamar yadda babu wani abu da ya kama da Allah a cikin ayyukansa shi kadai ne ya kadaita da zatinsa zaka kaga idan mutum har ya yarda ya tabbatarwa da Allah zati duk da cewa yana tabbatarwa da wani mahaluki zati to wajibin sa ne ko ya ko ya so ya tabbatarwa da Allah sifofinsa in kuma ya ce zai wa Allah sifofi saboda mahaluki ana sifanta shi da irin wannan sifa din to kaga anan dole ne ya korewa Allah zati kenan dan shi ma mahaluki ana cewa yana da zati sannan ka'ida ta biyu alqawlu fi ba'd as-sifati kal qawli fi ba'dha al-akhar wato irin maganar da zaka faɗa dangane da sifofin da ka tabbatar kai ba ash'ari irin waɗannan magana ya kamata ka faɗa dangane da sifofin da ka kore wato idan ka tabbatar wa da Allah sifar gani da ji da magana da rayuwa ka ce Allah yana ji amma ba irin jinmu ba Allah yana gani ba irin ganinmu ba Allah yana da rayuwa ba irin tamu ba Allah yana da ƙudura ba irin tamu ba Allah yana da irada ba irin tamu ba ka tabbatar wa da Allah irin waɗannan sifofi kace amma ba su yi kama da sifar mahaluki ba babu wanda ya sai ce dan adam baya ji ubangiji ya sifanta shi da ji sai waje Allahu sami'an basira muka sanya dan adam ya zama mai ji mai gani ubangiji ya sifanta dan adam da ji da gani amma kowa ya san cewa shi sifarsa da ya sifanta kansa yace huwa sami'ul basir shi sifarsa ta ji da gani ba irin ta dan adam ba ce. jin kaji ne wanda yake takaitacce sai yasa aka kwana biyu ma karshe sai watakila ma sai mutum ya sa wani dan inji yanzu kun ga daga waɗanda suke baya da wanda dan abin ya lalace sai ga ba abin da za su ji kuma jin nasu takaitacce ne haka nan za a je wani lokaci da mutum gashi da yana gani da sai ya dawo kuma sai ya sa tabarau sannan zai iya gani to kaga ashe jin dan adam da ganin sa wani ji wanda yake tattare da nakasa take tattare da tawaya amma jin ubangiji da ganinsa ba irin wannan bane to kaga anan waɗannan sun tabbatarwa da Allah ji da gani amma suka ce jinsa da ganinsa ba irin na mahaluki bane to sai mu ce da su haka nan za ku tabbatarwa da Allah fuska da hannu da da da da diddige kamar yadda ya zo a cikin sunna da fushi da da da da so da kauna kamar yadda ya tabbatarwa da kansa amma ba irin yadda suke tattare da mahaluki ba nan ma ka ce Allah yana da fuska amma ba irin ta mahaluki ba ba mu san yadda suke ba tunda ba mu san kaifiyar zatin sa ba ya za mu san kaifiyar sifarsa, sa ya kaifiyar zatin Allah take ba mu sani ba to haka ba za mu san kaifiyar sifarsa ba za mu tabbatar yadda muka tabbatar da zati ba tare da sanin kaifiya ba to haka za mu tabbatar da sifa ba tare da sanin kaifiyar wannan sifar ba to idan har ka yarda ka tabbatarwa da Allah wasu sifofi wanda an san cewa dan adam mahaluki shi ma yana sifantuwa da irin wannan sifofi amma ka bambance tsakanin sifar sifar al-khaliq da kuma al-makhluq to haka nan sauran sifofin ma ka tabbatar masa da su wato ka ka tsarkake shi daga kamanceceniya da wani mahaluki domin idan aka ce me yasa ka tabbatarwa da Allah da ji da gani da sauransu ka ce ina eh, na tabbatar masa da wannan saboda sifar kamala ce sannan kuma sifofinsa ba su yi kamala ce to ni ma da na tabbatar da waɗannan sifofi sifa ce ta kamala kuma ni ma a guri na sifofi ne da ba su yi kama na mahaluki ba ubangiji shi ya bar wa kansa kaifiyar sifar sanin yaya kaifiyar sifar take san da zaka bani akan sifofin da ka tabbatar su zan baka akan sifofin da ka kore an gane ko kuma irin ansar da suke ba mu'tazila a sha'ira suna ba mu'tazila ansa akan sifofin da su mu'tazila suka kore waɗannan bakwai din da muka ambata mu'tazila ba su tabbatar da su ba amsar da asha'ira suke basu shine mun tabbatar da waɗannan sifofi ba tare da kwatanta su da sifar maluki ba don sifofi ne na kamala to amsar da za ku ba wa mu'tazila ita ce mu ma ahlus sunna za mu ba ku an gane ko idan har amsar ku za ta gamsar da mu'tazila to dole ta mu ma ta gamsar da ku an gane ko idan kuma har abin da muke faɗa ba daidai bane to kuma abin da kuke faɗa mu'tazila ba daidai bane kaga duk ta bare kenan ko ya rasa to shi yasa ahlus sunna tsakiya suke ba sa karkata zuwa ga masu cewa a tabbatar da Allah sifa kuma a kwatanta sifarsa da mahaluki wato ba sa faɗar haka sannan ba sa tare da waɗanda suke kore sifofin Allah da hujjar cewa in mun tabbatar da sifa kaza to ai bil adama ma yana da irin wannan sifar kamar mun kwatanta Allah da bil adama ne to ba za su yi wannan ba sannan ahli sunna suna tabbatar da sifofin kamala ga ubangiji bila tamsil wala takyif ba za su masala su kwatanta su ba ba za su ce kuma ga kaifiyar ba wato ba za su ce a jin Allah kamar jin wani ba haka nan ba za su ce kaifiyar saukar ubangiji kamar kaifiyar saukar wani ba daga sama ba za su kwatanta wannan kaifiyar da ta wani mahaluki ba kamar yadda ba za su kwatanta wannan sifar da ta wani mahaluki ba kaga wannan shine tabbatarwa tare da tsarkakewa sun tabbatar sun kuma tsarkake saboda haka ba a cewa sifar Allah kai sahiya sifar yaya take kamar wanda ya zo ya tambayi imam malik lokacin da imam yake cewa ar-rahman an al-arshi stawa ubangiji ya daidaita akan al-arshi kaifa stawa shi ya ya daidaita kaga yana tambayar kaifiya imam malik yace masa al istiwa ma'lum wal kayfu majhul wal imanu bihi wajib والسؤال عنه بدعة الاستواء معلوم kalmar istiwa'i sananniya ce ce istiwa ya daidaita wannan abu ne sananne alkaifu ya ya shi ubangiji ya nashi majhul wannan ba mu sani ba kuma mai imani cewa ya daidaita din wajibi ne tunda Allah ya faɗa a antum a'lamu amillah za ka yi wa Allah gyara ne a cikin maganganunsa ba za ka iya ba mu yadda cewa haka ne dole ne mu imani akan wannan dole ne sannan mu rika tambaya yaya abin yake bid'a ce sai yasa a fitar masa da shi dan bid'a ne saboda haka suna tabbatar da Allah sifofinsa na kamala bila tamthil wala takiya sannan a ka'ida ta hudu duk abin da shari'a ta zo da shi na sifar Allah zo da ka faɗa ka bar shi a yadda kuma yake kada ka kutsa ka ce sai ka yi masa tawili ka ban shi ka sake masa ma'ana yadda ubangiji ya bar shi haka ka bar shi haka kai ma ubangiji ya faɗa bai ce ba ba inda ya ya nuna wannan ma'anar ba ita yake nufi ba to kai ma ka bar shi haka abinda kuma shari'a ba ta zo da tabbatar da shi ko kore shi ba to kakka tabbatar da shi kaka kore shi wato kakka ce Allah yana da kaza kaka kuma shi Allah baya da kaza sai kai shuru kalmar misali lafazin aljisim ce laisa bi jisim Allah ba jiki ba ne ubangiji bai ce shi ba jiki ba ne bai kuma ce shi jiki ba ne bai ce laisa bi jismin bai kuma ce huwa jismin ba to ba za ka ce Allah laisa bi jismin kuma ba za ka ce huwa jismin ba kamar al'arab da suke cewa laisa bi arab bai tabbatar wa da kansa kalmar arab ba arab ta ce abin da baya tsayuwa sai da waninsa to haka nan ba za ka kore masa wannan ba ba za ka tabbatar masa ba sai yi shiru tunda ubangiji bai faɗa ba kamar wanda za ka ga wai wajen tabbatarwa saboda wai tanzini sai a ce sami'un bila uzuni yana ji ba da kunnuwa ba to ina ya faɗi cewa yana ji ba da kunnuwa kaga karin ba da kunnuwa ba to ka ja masa layi ka soke shi ba za ka ce yana ji da uzunin ba tunda ba inda ya faɗa haka ko ba za ka kore ba sai wanda ka gani shi za ka iya sifantawa da yana da ko baya da in baka gani ba to sai dai ka haƙura da me ya sifanta kansa kawai ya sifanta kansa in ya tabbatarwa da kansa abu ka tabbatar ka yi shuru in ya kore ka kore in ya yi shuru bai ce akwai ko babu ba kai ma ka yi shuru wannan ita ce sunna shi yasa shi Ali sunna kullu yana zaune lafiya ba a jawo kansa <laughs> rigima in ka kore wani yazo ci kwalar ka sai ka gaya masa inda aka ce babu ina zaka wace aya zaka zakuro masa fi sabila alqur'ani in kuma ka tabbatar wani yazo ya ce sai ka nuna masa ina aka ce akwai wace aya zaka nuna masa ko hadisi babu faman kai shuru ba wanda zai zo ce sai kai magana Allah bai faɗa ba shikenan ni ma ba ruwana to wannan su ne ka'idojin da ahlus suke dogaro da su wajen tabbatarwa da Allah sifofinsa haka nan wajen korewa suna cewa la yastalzimu tanzih ta'til sifatu subutiyya duk sifofin da suka tabbata suka tabbata cewa sifofin Allah ne to ka tabbatar da su ba tsarkake ubangiji bane ka kore waɗannan sifofin ka ce ai Allah ba ya da hannaye Allah ya tabbatarwa da kansa wannan na'am ya tabbatarwa da kansa yadai to tunda ya tabbatar da kansa yana da yadai wannan lafazin sananne ne a gurin waɗanda Allah ya saukar da alkur'ani da harshen su ba su san shi ba da wata ma'ana sai wannan ma'anar ya dai to ka bar a haka kada ka ce ai zaka tsarkake Allah ba za ka kore waɗannan dan kada yayi mushabaha bil makhluq wannan sai idan ka fahimci cewa sai idan ka kwatanta ya daina din da cewa irin na mutane ne sannan ka kore saboda haka korewa ba shine tsarkakewa ba tsarkakewa shine ka tabbatar ka ce kuma bai yi mushabaha da na mahaluki ba wannan shine abinda ubangiji yayi ya tabbatar kuma ya kore mu masana laisa ka mislihi shay'un sai ce wa huwa samiul basir babu wani abu da ya kama da Allah kuma shi mai ji ne mai gani ya tabbatar wa da kansa ji da gani sannan ya kore ce ne yasa da da mahaluki to haka ya kamata kai ma kai sai ka zauna lafiya sannan ababin ababin nafi wato kore sifa da'iman alqur'ani abin da zo da shi kuma shine aqida ahlus sunna al ijma wato galibi alkur'ani ijmali yake yi a dunkule yake korewa ce laisa ka mislihi shay'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad hal ta'lamu lahu samiyya wa la yuhituna bihi ilma wato za ga cewa a dunkule yake korewa babu wani abu da ya yi tamka da shi ba wani ɗaya da yake tsaransa ko kufi'insa ko daidai da shi haka yake faɗa a dunkule babu wani abin da yake da kama da shi to kaga anan wajen korewa a dunkule ubangiji ya rike ta sabanin babin isbati babin isbati shi wannan za ga alqur'ani yana tafsili yana kawo abin wato da bayani dogo الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم كذا ندرس إثباتي هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون هو الله سبحان الله عما يشركون هو الله الذي هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى له ما في السماوات وما في الأرض يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم kaga anan babin isbati sai ya zo da tafsiri shi ne kaza kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza da hofi ne waɗanda suke na kamala amma wajen korewa sai a dunkule babu wani abu da ya kamata. shi to haka haka aqida ahlus sunna take a babin isbat a babin nafi sai ayi a dunkule sannan aka yi a dunkule ana isbatin kamala diddihi kamar yadda muka faɗa duk sanda aka korewa Allah wata sifa tana kasa to ana tabbatar masa da kamalar kishiyar wannan sifa wa ma rabbuka bi zallamin lil abid ana tabbatar masa ne kamalar adalci ne anan ba wai kawai ana kore zalunci ba don kore zalunci shi kadai ka ce baya zalunci wannan ba yabo bane in tsar zaluncin kawai ka kore domin tayo baya zalunci dan ba zai iya ba saboda an fi karfinsa saboda yana tsoron wani kaga anan ba yaban shi kai ba sai idan kana nufin baya zalunci saboda adali ne kamilin adali an gane ko ka duk sanda aka kore wata sifa to ana tabbatar da kamalar jiddiha wato cikar kamalar kishiyar wannan sifa wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut korewa ubangiji mutuwa yana tabbatar da kamalar rayuwarsa ba ko ana cewa baya mutuwa ba baya mutuwa saboda yana da kamalar rayuwa rayuwarsa ba ta da farko kamar yadda ba ta da ƙarshe ba ta da farko a ce ga lokacin da yake babu sannan ya samu sannan kuma ba ta da ƙarshe da za ka ce ga lokacin da babu shi sauraka shi yake da kamala ta rayuwa to dukkan wata sifa ta ubangiji da aka kore Allahu la ilaha illa huwa alhayyul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm al qayyum shine rayayye kuma wanda yake alqa'imu bi zatihi alqa'imu bi nafsihi ghaniyun ghina al-ghina al-mutlaq shike tsaye da zatinsa yana da wadata wadata cikakkiya wadata wacce take babu bukata koyaya yaya a cikinta sai dai shi a bukata a wajensa a yi bukata a wajensa amma shi ba bukata a gurin kowa saboda haka rayuwarsa rayuwa ce cikakkiya babu wani abin da yake samunta na tawaya na gajiyawa saboda haka la ta'khudhuhu sinatun wala naw gangadi ko bacci baya kama shi anan dan a nuna maka kamalar rayuwarsa da kayyumiyarsa ba kawai an koya gangadi da bacci bane a dan a nuna maka cewa babu gajiyawa tare da shi babu gajiyawa tare da shi sannan kuma babu abin da yake mutuwa ne tare da shi tunda hatta bacci ma ba a jingina masa to saboda haka duk inda aka kore ana korewa ne saboda a tabbatar da kamalar kishiyar abin da aka kore an fahimci wannan sannan kuma in aka zo korewar a dunkule ake korewar ba kamar yadda almutakallimuna yan ce ku ce a cikin sifofin Allah suka rika korewa suka mai da korewar ita ce aƙida a rika kore wasu sifofi waɗanda ubangiji bai faɗi wannan korewar ba wanda kuma ɗan adam baya buƙatar ta ce ba dogo bane ba gajere bane ba mai faɗi bane ba mai zurfi bane ba ba mai ɗaci bane ba mai zaki bane ba mai laushi bane ba mai tauri bane ba ɗanye bane ba busasshe bane ba kaza bane ba kaga wannan ba yabo bane wani duk akwai shi a cikin littattafan mutakallimu laisa bi tawilin wala qasirin wala ardin wala amikin wala kaza wala kaza wala kaza wala kaza wannan ba yabo bane kamar yadda muka sha faɗa ko da mutum ne zaka yi ba idan ka faɗi sifofi na kamala tare da shi wane mai kyauta ne wane mai haƙuri ne wane mai juriya ne wane mai girma na gaba ne mara mai son mutane ne mara mai kaza ne wane mai kaza ne ake yabansa sa kake amma in ka rika kore abubuwa wanda daman can ba a tunanin za a sifanta shi da wani ba mahaukaci bane wani ba ɗan iska bane wani ba ba dan daba bane wani ba kaza bane wani ba to idan akwai masoyansa za su ci kwalarka ka zo ka zage shi ke wani ba ɗan shara shara bane a ce za a zo a wani wani saraki a ce za a yabe shi ke ba ɗan shara bane ba ɗan iban kashi bane ba ɗan kaza ba ne to daman me ya kawo wannan ma magana har <laughs> kamata ba saboda haka tsabar kore abin nan ba yabo ba ne amma sai ka samu wasu sun zata cewa wannan yabo ne sai a yi wake-wake ana cewa Allah ba kaza ba ba kaza ba shi ba kaza ba shi ba ba ba kaza ba shi kenan wani kuma sai ga kamar an zuga an yaba a ubangiji an wato kamba masha'aninsa tare da cewa a gurin masu hankali wannan ba yabansa kai ba za ka yaba shi sai ka sifanta shi da suhun kamala yadda ya sifanta kansa dinnan a ƙarshen suratul hashri kamar da kuka ji kaga wannan kowa ya karanta ya san akwai kirari akwai yabo saboda haka a ahlus sunna suna bin alqur'ani da sunna sau da kafa wajen korewa kuma ba tare da wuce iyaka wajen korewar ba ko kai kawo wajen kore abinda ubangiji ya kore idan wani ya zo ya kore wata sifa wacce ubangiji bai tabbatar da ita ba bai kore ta ba to kai ahlus sunna abinda zaka yi shine ka tsaya ka tambaye shi abinda da ka kore me kake nufi da shi yanzu akwai waɗanda za su su ce ko za ka karanta a cikin littattafan asha'ira a ce ubangiji ba a sifanta shi wato ba ya da jiha ba a sifanta shi da jiha ce ka kore wa Allah jiha me kake nufi da kore wa Allah jiha to anan idan yayi bayanin korewa Allah jiha yana nufin ubangiji ba cakuɗe yake da halittunsa ba ba gaure yake da su ba suka ce eh wannan haka yake domin dama ya ce arrahmanu ala arshi sama idan kuma yace a ina nufin ubangiji ba a sama yake ba ba a ƙasa yake ba ba a ciki yake ba ba a waje yake ba a haɗe yake ba a rabe yake ba ya kai ubangiji ya tabbatar da kansa uluwi ya tabbatar da kansa fauki ya tabbatar da kansa istiwa'i da haka ni ban yadda ka yi amfani da wannan kalmar ka kore masa ba in wannan kake nufi da jiha to ni na tabbatar da ita amma ba zan sifanta ta da ba zan ce jiha ba zan faɗa abin da ya faɗa an gane ko wato za ka tsaya ka neme shi ya bayyana maka muradinsa an gane ko kamar ya ce ubangiji ba jisim ba ne me kake nufi da jisim ya ce ina nufin ubangiji ba gaɓoɓi ba ne ya ya haɗu da gaba da gaba da gaba da gaba kamar yadda muka haɗu hannu daban ana iya cire hannun kafa ana iya cire ta ana iya samun mutum da ido ana iya samun idan sun tafi kuma yana nan ce wannan kake rubi da jisim ko kuma ya ce maka a ai shi yana nufin jisim ubangiji ba a sifanta shi da ido ba a sifanta shi da hannu ba a sifanta shi da kaza sifofin da suka zo alkur'ani duk ya ce su ne ba a sifanta Allah da su ce a'a in wannan kake rubi ba zan yi mawafaka da kai ba saboda ubangiji ya sifanta kansa da shi amma wannan sifofin ba zan kira su jisim ba an gane ko kai abin da kake nufi ka kore da wannan kalma ni ba zan goyi bayan ka a kansa ba amma kuma ba zan wa da Allah wato ba zan kira waɗannan abubuwan da ka kore da sunan jisim ba in kira su jisim an gane ko shi yasa da'iman ahlus sunna yastafsilun suna neman ƙarin bayani idan har aka yi amfani da wata kalma wacce ba ita ce alkur'ani ya zo da ita ba hadisi bai zo da ita ba ba a tabbatar da ita ba ba a kore ita ba kuma su galibi alul bida yan bida'a suna amfani da wannan kalmomin ne wajen kore sifofin nan na Allah da muka faɗa in yace maka laisa wato laisa lahu hayyiz ko la yusafu bitahayyuz to galibi abin da yake so ya kore ulubillah in dai dan bid'a yace la yusuf bi tahayyus wa ulul lahi yake so kore yace ubangiji bai daidaita akan al'arshi ba to kaga anan ba za ka yi muwafaka da shi ba duk da ba za ka ce tabbatar sa akan al'arshi ba anan tahayyus ba kai ba za ka yi amfani da wannan kalmar ba an gane ko to haka ahlus sunna suke dangane da sifofin ubangiji suna tabbatarwa suna kuma tsarkakewa kamar yadda Allah ya hada waɗannan abubuwa biyu ce laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir ya fara da kore masilinsa cewa babu wani abin da yake daidai da shi da ya tsarkake kansa sannan ya jingina wa kansa sifofin ji da gani wanda shi ne tabbatarwa a ka'ida ta ahlus sunna sannan mala yace wal qadariyati aha yace wa fi babil qadari wal adli haka nan a babin kaddara da adalci wal af'ali da ayyuka ahlus sunna suna tsakanin al qadariyatil jabariyya wal qadariyatil majusiyya mun yi maganar al qadar a baya da masu tabbatarwa da Allah kaddara su ne ahlus sunna saboda wannan ah, rukuni ɗaya ne daga cikin rukunan imani mumini bai zama mumini sai ya tabbatar da Allah kaddara inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar dole sai ka tabbatar da Allah wannan kaddara an tu'mina bi qadarihi khairihi wa sharrihi da ka san tabbatar da Allah kaddara a gurin su abinda kaddara take nufi dukkan wasu ayyuka na bayi ba za su wakana ba sai da sanin ubangiji ubangiji ya sani kuma suna nan a rubuce a gurinsa kuma suna wakana ne da mashi'arsa sannan ayyukan duk da bayi suke yi shi ya halicci aikin wannan shine ma'anar kaddara a gurin dukkan wani mumini ahli sunna waɗanda suka kore wa Allah kaddara suka ce Allah ba shi da kaddara abinda suke nufi ubangiji ba shi ya halicci ayyukan bayansa ba abubuwan da bayansa suke yi suna yi ne ba tare da mashi'arsa ba wato kamar dai fin karfinsa ake yi ana yi wannan akida ba akida ce ta kwarai ba aƙida ce ta waɗanda tun a zamanin sahabbai kamar Abdullahi dan Umar yace aje a gaya mu masu wannan akida ba ni ba su ba su ba ni mun yi baran baran da su har sai sun yi imani da kaddara saboda naji mahaifina ya ce ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka hadisin jibril wanda a cikin sa malaika jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam shika shikan imani cikin cikin imani shida da annabi ya gaya masa ya ce wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi don haka yace in ka ga ɗaya daga cikin su to ka gaya musu ni abdullahi da umar ba ruwa na da shi shi ma kuma ba shi ba shi saboda ka ahlus sunna sun yarda da wannan wasu suka zo suka karyata wasu suka zo suka karyata haka nan babin adil suka ce idan muka tabbatar da cewa ubangiji shi yake halittan ayyukan bayi to anan muna zargin cewa baya adalci tunda ya zai ya halittar ya halitta wa kafiri kafircinsa ko ya halitta wa fasiki fasikancinsa sannan kuma ya kama shi da laifin da ya yi wanda mu ahlus sunna muka ce ba haka bane akwai abin da dan adam ake halittarsa da shi wanda ba shi da dakal a ciki ko sako ta nesa ubangiji bai ba shi dakal ba halittar ka da Allah ya misali yayyuka dogo baki ka kaura wannan baka da dakal a ciki ko yayi ka gajere ko yayi ka fari ko ya baka doguwar rayuwa ko ya baka gajeriya ko ya baka arziki ko ya kuntata maka a cikin samun ka wani adam baya da dakal anan huwa allazi yusawwirukum fil arham kayfa yasha khalaqaka fa sawwaka fa في fi سورة suratin ma sha'a a anan in ya yi ka yadda kake so sai ka gode mata, in kuma ka gan ka ba yadda kake so ba sai ka hakuri ka hakuri ka jure ba yadda za ka yi wallahu ya rizuku man ba ka man sha'u. wanda ya ga dama yake kaga na adam ba shi da ba shi da yadda zai yi akwai abubuwan da ubangiji ya haɗa asbab din su da ba wanda shi da adam ana buƙatar ya yi kokari ya ga cewa ya magance abu dai na iya saukar wa da rashin lafiya sai yake saukarwa amma ya sanya abubuwan da za ka yi ka samu magani ko <clears throat> haka ne ya sanya maganin cututtuka Allah bai saukar da wata cuta ba face ya saukar da maganin ta, cutar nan tana sauka ta samu dan adam da kadar da kaddara ta ubangiji amma kuma ya ce ka tashi ka nemi magani ko an gane ko to kaga anan kaddara ce amma kuma kai ma an ce tashi kai wani abu ka nemi abin da zai magance wannan kadar haka ne kaga ba kamar ta farko ba eh? ta farko yadda ubangiji yayi ka gajere ba da aka ce sai an sassaka ka kuma kai tsawo haka za ka hakura eh? yayi ba yayi ka baki kato to ka hakura sai zaman ka haka <laughs> babu yadda za ka yi eh mutum kyakkyawa to haka yake son sai ta godiya kuma to amma in ya saukar mutum rashin lafiya sai nemi magani ta dawo ya ibadin ya ibadallah fa inna allaha ma anzala da'an illa anzala lahu dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu ku nemi magani ya ku bayan Allah babu wata cuta da Allah ya saukar face ya saukar da maganin ta illa iyaka wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani da haka kaga anan zaka nemi magani a idan wani abu ya same ka wanda zaka yi addu'a kai addu'a Allah ka yaye mu wani abu kake so ka samu na amfani baka samu ba kai addu'a addu'a tana cikin asbab Allah ka bani kaza ka bani kaza kaga akwai kaddara anan kai ma kuma akwai ta kaddarar da yace ka nema an gane ko shi yasa lokacin da Ka'ab Ubay ibn Ka'ab ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ara'aita ma natadawa bihi A huwa min qadarillah qala na huwa min qadarillah ya rasulullah a fara'aita baka ga ba mu labarin abin da muke nema na magunguna muna sha shi ma na cikin kaddara annabi ce yana cikin kaddara a sai ka ture wannan kaddarar da kaddarar magani wato kaddara ce da kaddara kake hadawa an gane wannan wannan Allah ya baka damar kai wannan lokacin da aka yi aka yi annoba a sham ba'unu amwat yayin da sai na umar yazo zai shiga aka gaya masa kai ya shiga a lokacin abu ubai da ibn jarrah yake cewa ya amira mu'minin a tafirru min qadarillah a Allah za a gujewa kawai musa kai yace na'am afirru min qadarillah ila qadarillah zan guje wa kaddara zuwa kaddara saboda ka juya ba mu koma kaddara kamar wanda ya sata a zamaninsa ya sata aka kamo shi za a yanke masa hannu ce ya amiral mai kaddara ce ya ce yanke hannun kama da za mu kaddara ce saura ka yi sata da kaddara mun yanke maka hannu da kaddara haka ka imani da kaddara sai ka rungumi biyun ka raba ka ɗauki wanda ka bar waccan Haka anan ɗan adam ba abin sannan kashi na uku shine inda Allah madaukakin sarki ya baka dama ya baka hurriya ya nuna maka ga daidai ga ba daidai ba ba dai nahun najdai inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa man sha'a falyu'min wa sha'a ubangiji sai ya nuna maka hanya daidai da wacce ba daidai ba sai kuma ya baka to kaje amma fa duk abin da kai za a maka hisabi in yi mai kyau kaga kyakkyawa in kai mara kyau kaga kaga mara kyau to anan ba za ka ce za ka yi hujja da kaddara ba ka ce bara ka ci gaba da abin da ka samu kanka a ciki saboda ka yi wa Allah hujja da kaddara ka ce haka ya kaddara maka tunda ka ganka a cikin wannan yanayi ba za ka canza wa Allah kaddararsa ba a ubangiji ya baka ya nuna maka hanya man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi wanda duk yake son samun wato amfanin lahira sai mu kara masa kana yuridu harfal dunya nu'tihi minha in kuma duniya yake so sai mu bashi to kaga a ce ubangiji ya baka irada ka nufi wannan ko ka nufi wannan illa iyaka ubangiji shi zai halitta maka abinda zai halicci aikin da za ka yi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sannan aikin da za ka yi kuma zai fita daga mashi'arsa ba law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so ba mai shirka ba nahnu wala aba'una wala harramna min shay da Allah ya yi so ba za mu yi shirka ba mu da iyayenmu kuma za mu haramta komai ba wato abinda muka yi Allah ne ya samu to kaga wannan aqida ce ta mushrikai ba za ta fishe mutum ba za ta fishe mutum daga kamun ubangiji ba wai za fa'alul fahishata qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala allahi ma la ta'lamun qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid wad'uuhu mukhlisina lahu ad-din kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa 'alayhim ad-dalalah innahum ittakhadhu shayatin awliya min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun ubangiji yake cewa idan suka aikata alfasha sai su ubangiji haka wato muka samu iyayenmu kuma ubangiji ne ma ya samu Allahu amarana bihi Allah ke kul ka ga musu Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarta ayi aikin al ubangiji yana da al'amru wan ya ce yi kaza dan shine daidai bar kaza duk annabawa sun zo da wani al'amuru da wannan amma babu inda yake umarni da alfasha don haka wannan ƙarya kuke yi kuna jingina wa Allah taquluna ala Allah ma la ta'lam wal amara rabbi bil qist abinda ubangiji ya umarni da shi shine adalci shine abinda yake daidai a sanya komai a mahallinsa wannan shine abinda ubangiji ya umarni da shi to a shahid ahlus sunna sun yarda da cewa haka al'amarin kaddara yake amma waɗanda ba ahlus sunna ba sai suka fandare wasu suka ɗauki ma'anar wato tabbatar da kaddara ka ce ubangiji yana ya kaddara abubuwa sai suka ce tabbatar da wannan zalunci tabbatarwa da Allah zalunci don haka mu za mu kore wa Allah kaddara to in suka kore ilimin ubangiji gaba ɗaya suka ce ai ayyukan ma da muke Allah bai sani ba to sun kafarta dole zai ce Allah bai san ma me muke yi ba sai mun yi to wannan kuma ya bar musulunci don ya dingina wa Allah jahilci la yadillu rabbi wa la ubangiji baya jahiltar abu kuma baya manta shi علمه ليس مسبوقا بالجهل فانه sannan يلحقه نسيان دا da الله Allah bai san abu daga baya san shi ko kuma ya san shi daga baya manta ilimin ubangiji ba haka yake ba namu ne yake haka da ba mu sani ba muka sani sannan kuma za mu iya za mu iya mu manta to suka wanda duk ya korewa Allah iliminsa to wanda ya kafirta wanda ya kafarta sannan wanda ya korewa Allah mashi'arsa wajen abin da wani jingina wa shi ma ubangiji wani abu na kasa shi yasa malamai suka ce kadariya iri biyu ne akwai wanda suka korewa Allah mashi'arsa gaba daya a suka korewa Allah ilimin sa gaba daya to wannan sun kafirta wannan sun kafirta sun bar musulunci to sannan kuma za a zama kamar jabariya ba aljabariya su kuma waɗanda suka ce dan adam baya da kataɓus wato a yadda yake ba ya da wata irada ba ya da wata kudura ba ya da wani zaɓi ba ya da wani kataɓis wato shi tamkar wato wani zare ne ko wani gashi gashi wanda yake gurin da iska take kaɗawa zare yana iska tana kaɗawa kaga yana kaɗawa kasan kadawar kaɗawar iskan nan ce ta sa shi kaɗawa inda duk ta kaɗa shi nan zai yi ce to haka haka ɗan adam yake da ayyukansa ba shi da wata irada ba shi da wani ikhtiyar ba shi da wani zaɓi in ma an jingina masa ayyukan to majazi ne amma ba shi ne mai aikin ba wani sune alqadariyatul jabariya masu cewa ubangiji ya cira wa ɗan adam fal insanu majburun ala fi'lihi wato ɗan adam yana yin aikin sa ne tilas to kaga waɗannan masu kauce hanya ahlus sunna ba sa tare da su waɗanda suke jingina wa Allah irin wannan suna jingina masa zalunci suna zarginsa da wasa cewa al'amarinsa akwai wasa tunda yaya za a yi ya sa ɗan adam ya zama ba shi da katakus ba shi da wata irada ba shi da wata zaɓinsa sannan kuma aiko masa manzanni a aiko masa annaba a aiko masa littattafai a ce yi kaza yi kaza bayan shi ko ba da kamar ka kama mutum ne ka daure shi ta mau ka daure hannu da kafa sannan ka dauka ka jefa shi cikin ruwa ka ce kakka kuskura ka jike kakka jike ka ga wannan wasa ne ya za ka ce kai ya jike bayan ka rike gaba ɗaya ka daure shi ba ko ka daure shi ba ka tura shi ai sai ya jike wani dabara zai yi ya kasa jikewa to ballantana ma ka daure shi da hannunsa da kafarsa sannan ka ce iyyaka an tabtalla to kaga wanda za su ce wa Allah haka ta'amulin sa yake da bayansa kamar suna tuhuma sani da zalunci kuma suna cewa ai ko annaba da saukar da saukar da littafai ya zama abas duk wasa wanda kuma ubangiji duk ya tsarkaka daga wannan kadariya majusiya wanda ibnu taymiya yake faɗa su ne waɗanda suka karya kaddara suka ce ubangiji ba shi da illa amrun wa nahyun faqat sai dai yace ayi sai dai yace a bari amma ayyukan bayi na su yi ko su bari wannan Allah baya da dakal a ciki baya da komai a ciki shi dai kawai yace ayi a bari amma yin su da barin su babu dakal ɗinsa ba hannunsa a ciki kaga wannan kadariya ce majusiya sun ta kaddara da Malam yake cewa a risalatu tadmuriya yake cewa gulatin su ma sun ankaru ilma kitab sun ce Allah bai sani ba ko bai rubuta ba waɗanda suke yan tsakatsakiya su ne waɗanda suka tabbatar da suka yi inkarin umumul mashi'a da halitta da kaddara waɗanda su ne mu'tazila sai waɗanda suke mushrikai waɗanda su kuma sun yadda akwai alqada wal qadar amma sun yi inkarin al'amr wan nahi sun yadda akwai alqada wal qadar ubangiji ya kaddara abubuwa ya hukunta abubuwa amma al'amr wan nahi wannan sai yadda yayi da kai in ka ganka kana bin Allah to shi ya ga dama ka bi in ka ga ka bin ba ka bin sa to ne haka haka yayi ka da aka kawai ka tafi haka sai kulun da zira ashraku law sha Allah ma ashrakna wala aba'una wala haramna min shay idan aka ce da su ku yi aikin da'a wa idza qila allazina kafaru wa idza qila wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah قال الذين كفروا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه an ce ku ciyar daga abin da Allah ya azurta ku sai a yanzu ma ciyar da wanda in Allah ya so sai ciyar da shi wato Allah shine ke ciyarwa don haka ba mu bane in kaga ya samu Allah ne ciyar da shi in ya rasa ba ba ba ruwan mu a ciki to yan addinin hakika daga cikin sufaye suna kan wannan wato alqadariyatul mushrikiyya su suna bisa wannan za su ga cewa sun yarda da alqada'u wal qadar amma a wajen al'amru wal nahyi anan kuma jabariya ne shi yasa za ka ga ɗayan su yana aikata abin da ya ga dama in ka tambaye shi sai ce la fa'ida haqiqatan illa Allah haqiqa ni ba kowa yake yin aikin nan ba sai Allah ba ka duk abin da ka same ni ina yi din kawai ka dauka Allah ne yake yasa suka halatta wa kansu haram suke yin abubuwan da Allah ya hana na alfasha na masha'a saboda su a gurin su ba su suke yi ba Allah ne shine suke cewa idan ka yi usuli ka gano haƙiƙanin kaddara ka isa ka hado ka hango kaddara to shikenan al-af'alu taklifiyya da sun faɗi daga kanka wanda ba su hango wannan hakikar bane wato ba su ga kwakwab ba su ne da an yi kiran sallah mutum ruga a wuce yana sauri ya samu sahun gaba kan sallah ta kuce masa shine azumi shine nafila shine azumin alhamis da litinin shine kaza shine kaza a su da suka suka ga kwakwaf suka ƙure to su sun gano sun gano hakika hakikar da suka gano shine cewa duk wani abin da za su yi kawai iradar ubangiji kuma duk inda iradarsa take nan mahabbarsa take duk inda iradar ubangiji take to nan mahabbarsa take sai za zaga suna jan kunne a cikin littattafai kan cewa iyaka iyaka kana muridi wato wanda kake so ka kai wannan matsayin a hirɗinka ka ga shehin ka yana yin wani abin da ba daidai ba ka yi musa masa ko ka ce za ka gargaɗe shi kul ka ce za ka yi wannan in ka ce za ka yi wannan to ba za ka rabauta ba dan ba za ka kai kai matsayin ba saboda haka in ka gan shi da kwalbar giya a gabansa to ka ja bakin ka kai shuru in ka gan shi yana zina ka ɗauka kawai ba zikiri yake duk abin da ka ga yana yi kawai ka ɗauka ɗa'a ce in kuma ka ce za ka yi masa inkari to shikenan ka gama yawo ka taɓi ka halaka man kala da shekhi lima lan yufliha abadan wanda zai ce ba shehin salima wato saboda ni to ya gama yawo har abada ba zai rabauta ba to kaga asali daga wannan aqida ce wanda za su zama kadariya ne a babin al'amur wannan nahi sun yarda da alqada wal qadar amma a babin amr wannan nahi su kadariya ne da haka ibnu taymiya yake cewa wani shehi a zamanin sa abinda yake cikin littafin sa al-istighatha littafin sa ar-radd ala al-bakri fa yana cewa ai su aqdabu wanda su ne makurar waliyai waliyai na karshe ke na aqdabu kowane zamani kudubi ɗaya ake samu wanda shi kudubi kamar wakilin Allah ne komai na ubangiji da yake ta hannun kudubi yake biyowa to da aka dawo akwai autadu shi kudubi ko ko lokaci ɗaya ne akwai autadu akwai abdalu akwai anjabu akwai waye to jaba'u kai akwai waye akwai waye da sanan sunaye daban-daban mukami daban-daban yace to waɗannan a lokacin gazuwa wasu hunain a yayin da musulmi suka samu matsala wa yawma hunain iz a'jabatkum kasratukum ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين to lokacin da wannan abu ya faru suka ce dukkan autaru da da da abdalu da aqtabu da waye waɗannan dai jimajiman waliyan na duniya su suna bangaren kafirai ba sa bangaren annabi da sahabbai saboda irada Allah ta koma tare da kafirai ga ta sun yi nasara to su kuma duk inda irada Allah take nan za su <laughs> haka suna tare da kafirai mushrikai ana yakan annabi da sahabbai da su kuma waliyai ne kuka ga wani ne za a yaki sahabi za a yaki annabi da shi kuma kuma yana nan wai wasu saboda suna tare da irada tun da Allah nan yake shi yasa ga suna faɗa la uridu illa ma turidu kaga suna la uridu illa ma turidu wato ba da irada sai wacce kai kake da ni wato iradar inda duk irada da duk ya samu kansa to irada Allah ce ta kai shi kawai to kaga wannan dole ne idan irin wannan akida ta a cikin al'umma a asasa banna eh saboda an baka lasis cewa kai je kai abin da kake ba kai kake yi ba Allah ne yake don la fa'ila haqiqatan illa Allah shi yasa zaka a lokacin da wannan aqida take da karfi a cikin al'ummar mu wato barna ta yawa sosai sai ga mutum ba ruwansa baya sallah ba abin nan amma an bashi wani wurdi da zai shigar da shi aljanna ya riga kowa ma shiga ko su shiga kafada da kafada da manzon Allah to wannan ita ce alkadariyatul mushrikiya da ibnu taymiya yake faɗa su ne wanda suke abin nan akwai alkadariya iblisiya da ibnu taymiya yake faɗa iblisiya su waɗannan su ne suke suka tabbatar da cewa ubangiji yana da qaza wal qadar kuma yana da al'amru wal nahi yana da abin da ya kaddara kuma yana da umarni da hadi to amma su suna ganin akwai tufka da warwara suna jifan ubangiji da cewa aikinsa babu hikima kuma babu adalci a ciki to waɗannan su ne iblis mabiya iblis yana ga kamar yaya ubangiji ya yi shi kadaran da matsayi ya yi shi da min marijin min nan sannan kuma shari'an a zo a ce ya yi sujada ga adam da haka akwai tufka da walwala saboda ka shi ba zai yi ba an gane ku wato ta fuskar kaddara yana ga ubangiji ya kaddara shi ya kuma waye Allah ba bai ce kafa adam ba to amma shi yana ga kamar shi da ya fi annabi adam kuma daga baya a zo a ce an fifita adam a kansa don haka shi ya bijire yake ya bijirewa al'amuru na ubangiji ne ya sujada to su ma kuma waɗannan suna nan wanda kaga duk ubbadu abadatu shaytan da muka taɓa magana su kwanaki suna kan wannan aqidar cewa an zalunci shaytan yaya kaza kaza kaza kaza za a nemi ya faɗi hujjarsa kuma ya faɗi hujjarsa kuma daga ba a ci gaba da a ci gaba da yi masa bita da kulli bayan an ce dan me baka yi ba kuma ya faɗi hujja ya kamata a saurare shi a karɓi uzurinsa kawai sai a tsine mishi a ce an kore shi saboda haka su ba su yadda ba cewa an zalunce shi don haka su suna tare da shi za su nema masa haƙƙinsa nema masa haƙƙinsa shine su bauta masa to ahlus sunna ba sa nan ba sa ba sa tare da waɗannan ba sa suna wasa suna tabbatarwa da Allah kaddara sannan kuma suna cewa dan adam yana da wata hamish wani bangare na na abin da na hurriya saboda haka lokaci yayi za mu tsaya a nan sai sati na gaban Allah ya kai mu abin da muka yi daidai Allah ba mu lada abin da muka yi tuntuban harshe ko muka yi kuskure Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa Alhamdulillahi ajma'in الحمد لله رب ala والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد wa آله وصحبه A wannan yana tambaya ne dangane da masu nysc a wasu gurare shin an kai mutum garin da ba ba nashi ba zai iya yin kasaru don wasu suna fatawa a haka wannan magana ce ta malamai ko wasu daga cikin malamai da suke ganin matukar dai gari ba da kake ba naka bane to za ka yi kasaru akwai asar da yawa na sahabbai waɗanda suke tabbatar da wannan wasu sahabban suna cewa koda shekara za su yi a guri matukar dai ba sun zo da niyyar zama a gurin ba to za su yi kasaru sai dai idan mutum ya ɗauki iyalansa ya koma can to kaga ya zama muta ahil kenan ba zai yi kasar ba amma in dai shi kadai ne kila in an dan kwana biyu uku ya koma ya je ya ga gida ya dawo wannan zai iya yin kasar sai dai duk lokacin da ya bi jam'i ya bi mazauna gida to zai cika in dai har ya shiga masallaci ko ya shiga sallar jam'i ta mazauna gida to tilas ya cika ba zai ce zai yi kasar ba yayin da ya bi mazaunin gida ah, wannan kuma da larabci ya rubuto tambayarsa duk da dai ba gaba abinda yana cewa inni ka khamsa kamsa hatta al'an ma wallafa hunna a u'allifu hunna qabla an yanzura ilayhinna al-ulama aw u'allifu hunna bi ghairi nazaratihinna inda al-ulama barakallahu fika har zuwa karshe to abinda yake cewa yadda na fahimta daga larabcin yana cewa ya rubuta littattafai biyar har zuwa yanzu ma wallafa hunna abinda ya ila yake nufi dan zan yi kokari dai in shi abinda yake nufi bai buga su ba shi ne yake sa ya buga su kafin malamai su gani ko kuma ya buga su ba tare da ya nuna wa malamai ba to idan har da larabci ya rubuta yadda na karanta larabcin nan to a gaskiya ya hakura ya hakura sai ya kara karatu don wannan larabcin in ba ni da na san hausa ba yana da wuya balarabe bai fahimci da kake so kace eh, eh. in kuma da hausa ya rubuta yana ganewa amma kuma ba lalle ne iya larabcin ba amma da ya rubuta da hausa to yana da kyau ya ba wa wasu wanda ya san sun fi shi su duba kuma ya kokarin dai shi ma neman ilimin gaskiya dan yawanci akan yi gaggawa wajen rubuce-rubucen ilimi a ce za a yi littafi amma ko mutum a karatu bai je ko ina ba wannan karambanin yana nan da yawa akwai karambani da rawar jiki nan da nan mutum sai ce maka yayi littafi so yake buga a yi lancin a tara masa kuɗi wannan yana da hadari shi yasa zaka ta ganin barna iri iri wani zai dau littafin wannan ya kwafi daga farko har ƙarshe kuma sai zo ya tara jama'a ce yayi littafi a zo a kaddamar haka kaddamar kuma yana jiran mutane su tara masa dubannin kuɗi gobe ba sai ga yayi wani jin ba sai wani kuma karanta duk barna ce a ciki ba shi yayi littafin ba sannan kuma wanda yayi littafin ba bai fahimci abin da ya faɗa ba to wannan yana da yawa gaskiya a cikin mu aka tara maka tarkacen abin da ake cewa littafai a yanzu sai ga kawai littafan kasuwanci ne amma ba littafai bane na ilimi yana da kyau ɗalibi ya tsaya ya tsaya yayi karatu ya fahimci karatu sosai shine a hannu ba wai yayi rubutu ba ya fahimta shine ya fi komai muhimmanci dan dukkan wanda ya rubutu man allafa kamar da suke ce man allafa faqad wanda duk ya rubutu to ya sa kan shi kuma komai aka faɗa masa shi ya jawo yanzu kawai ya karanta ya gaban da ya ya faɗa masa wasu maganganu mara daɗi shi ya jawo kansa wannan kuma yake cewa shin wannan ayar wa kurna ma yutla fi kunna min ayati llahi wal hikma inna allaha kana latifan khabira yace tana nuna haramcin buɗe makarantun matan aure ne ina neman ƙarin bayani a'a wanda duk ya gaya maka wannan to bai ma san alqur'ani ba dan alqur'ani wannan yana magana akan siyaki ne ya taho akan matan annabi sallallahu alaihi wasallama ma yutla fi ana gaya wa matan annabi sallallahu alaihi wasallam su karanta abinda ko su bibi abinda ake karantawa a cikin gidaddajin su su tuna abinda ake karantar da su a cikin gidaddajin su min ayatin lahi wal hikma wato annabi sallallahu alaihi wasallama ana masa wahayi yana tare da matar sama a cikin gwada guda a cikin bargo daya saboda haka su karanta abinda ake saukarwa a cikin gidaddajin su na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama sauraka in a gidan da kike mijinki yana da alkur'ani da sunna zai koyar da ke kenan in ba ya da to kije ki nemi mayo tiladin nan fi biyutin nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama min ayatin da hikima duk inda suke ba wai aka akai kasta fita da gidanta neman ilimi ba shi yasa mata suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama ka sa mana rana kaga ai ba a su zai je koya musu ba fitowa za su yi sannan yake tambaya a kalmar salafiya shin ana iya kiran sahabbai da salaf na'am kalmar salaf tana nufin duk wanda ya riga ka wanda ya gabace ka kullu man sabaqaka fa huwa salafuka saboda ka sahabbai sun riga mu sune ma farko a cikin tafiyar wannan addini da musulunci zaka kaga sune a gaba gaban ana magana salaf zaka ce as-salafu salihu to sahabbai sune zaka fara fada sannan tabi'ai sannan wanda suka zo an gane ko wannan kuma yace dangane da cewa mace za ta zama mata ga mijinta na duniya a lahira idan dukkaninsu sun shiga aljanna to malam matar da ta auri miji fiye da ɗaya kuma dukkaninsu sai Allah ya sanya su aljanna wa zai zama miji gare ta a aljanna to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa almar'atu li akhiri zawjiha fil janna wato mijinta na karshe shine mijinta aljanna wannan kuma wato yake cewa ya za ku ce aisha radiyallahu anha ita ce mafifi wato mafi falala da daraja a matan annabi sallallahu alaihi wasallama bayan gashi alkur'ani ya sauka da cewa ta wato hada kai wajen wajen wato cutar da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah madaukakin sarki ya shirya wa annabinsa taimaka masa da jibrilu da salihul mu'minin da mala'iku gaba daya kuma ya musu barazanar saki ya mata barazanar saki kuma ya yi mata barazanar canza ta da wata tafi ta alkhairi kuma ya buga misalin ya buga misalin ta da matar annabi nuhu da kuma matar annabi lut kuma ta yi kokarin wato ta haramta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa abin da Allah ya halatta masa wato wannan magana akwai mai littafin al-muraja'at wani wanda ake cewa Abdul Husaini kai da kaji Abdul Husaini ka san waye Abdul Husaini wani bashi'e ne wanda yayi wa shekul Azhar ƙarya ya rubuta wani littafi wai musanyan takaddu ne suka yi da da wasiku tsakaninsa da shekul Azhar ya faɗa shekul Azhar ya faɗa ƙarshe da ya kure Sheikhul Azhar shekul Azhar ya ce eh gaskiya kuna da gaskiya wanda duk abin da yake faɗa ɗan ƙaramin almajiri ya isa ya gane ƙarya yake ba ma shekul azhar ba amma kuma ya jingina a cewa shekul azhar ai ya sallama masa da ƙarshe wanda ta tafi ne al muraja'at shi'a suna garkuwa da shi a gurare daban-daban suna karantar da shi suna fassara shi zuwa harsuna daban-daban to a ciki ya faɗi wannan magana wannan magana a ciki aka ɗauko ta kuma ba ma ba ma ba ma rubutu duka ba abinda yake cewa abinda yake ishara zuwa gare shi kissar saukar ayoyin farko na suratul tahrim ko ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi marzata azwajika wallahu ghafurur rahim waɗannan ayoyin da suka sauka wanda dalilin saukar su kamar yadda zuwa cikin bukhari da muslim a cikin ruwayar bukhari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya shiga ɗakin zainab binti jahsh yakan sha zuma sai aisha radiyallahu ta'ala ana ta cewa hafsa idan ya zo miki ki ce ya sha magafir magafir wani abu ne wanda yake da hamami haka in an sha shi wato wani tsimi ne wanda da mutum ya sha shi za ka rika jin hamamin yana tashi a bakinsa suna ce masa magafir ta ce in ya zo ki ce kamar ka sha magafir ni ma in ya zo gaishe ni zan ce ah, ya na ji kamar ka sha magafir to da ya zo gurin suka faɗa masa haka sai ya ce to haka zuma ce ya sha in haka ne shi ya daina ma shan zuma to shine Allah ya saukar da waɗannan ayoyi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtazi marzata azwajika ubangiji madaukin sarki ya gaya masa cewa kada ya haramta wa kansa abinda Allah ya halatta masa dan neman yardan matansa ana nufin ana nufin Aisha da Hafsa a ciki ubangiji sai in tuba ila Allah faqad sakat qulubukuma wa in tazahara fa inna Allah fa in tazahara alayhi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal mala'ikatu ba'da zalika zahir wato in kun tuba zuwa ga Allah to hakika zukatan ku sun karkata in kuma kun hada kai akan ta kun masa wato sun kun hada kanku akan sa to ubangiji shine maulansa da jibrilu da sauran muminai salihai da kuma sauran mala'iku gaba ɗaya masu taimaka mata to wannan ita ce shi wannan dan shi ake so ya bai da ita suka ga Aisha da Hafsa mu ahlus sunna mun yadda ayoyin sun sauka akan wannan kissa ubangiji a ciki ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi yardar yardar da matarsa Aisha radiyallahu ta'ala anha yardar da ita ma'ana yayi abin da take so me yake nuna mana soyayya yana nuna mana annabi yana tanta, kai kuma kana kinta kaga ɗaya kenan sannan ubangiji yake ta in ta tuba idan in kun tuba zuwa ga Allah wannan ishara ne zuwa ga tubansu ubangiji yake faqad tagat qulubukum abinda malamai suka ce zukatan ku sun karkata zuwa ga tuba kaga ubangiji ya tabbatar da cewa sun karkata zuwa ga tuba zuwa ga Allah a nan babu maganar cewa ana nan ana tuhuma su da laifi domin ubangiji maɗaukakin sarki da ya da ya ce da shi a a rabu in tsallaka kunna an a azwajan khairan min kunna malamai suka ce wannan ma yana nuna cewa babu matan da suka kai su alkhairi dan ubangiji ya ce in ya sake ku ubangiji zai canza musu wanda suka fi ku alkhairi tunda ko bai sake su ba ya nuna babu sama da su tunda har bai sake su ba to ya nuna babu wanda suka fi su alkhairi dan ubangiji ba zai kyale annabin sama da waɗanda suke ba mutanen abin nan matan da ba na kirki ba dan matan banza Allah ya ce alkhabisatu lil khabisina wal khabisuna lil والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرؤون مما يقولون saboda haka Aisha radiyallahu ta'ala anha tayyiba ce da shahada alqur'ani shi yasa ubangiji ya haɗa ta da tayyib shine annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka ubangiji ya ma haramta wa annabi sallallahu alaihi ya canza la yahillu laka nisa'u min ba'd wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhunna illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli shay'in raqiba ubangiji yace bai halatta ba haramun ne ga annabi sallallahu alaihi ya canza wata mace da ɗaya daga cikin matan nan Allah ya haramta masa yace bai halatta gare ka ba mata gaba ɗaya sun haramta gare ka bayan waɗannan wala an tabaddala bihinna min azwajin ko ka canza su da wasu mata Allah ya haramta maka wannan ya rasulullah walau a ajabaka husnuhunna ko da ka ga masu kyan da suka fi ka hakura ka zauna da waɗannan su Allah ya zaba maka to kaga wanda yake jin haushi sai dai ya mutu sannan ubangiji madaukakin sarki da ya buga misali ضرب Eh, wa daraba Allahu masalan lillazina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kaga anan shi abin da yake so ya kafirta Aisha da Hafsa yace anan misalin Aisha ce ake bayarwa cewa kamar misalin matar Annabi Nuhu da dan an ce lillazina kafaru yace Allah ya buga misalin ta da matar Annabi Nuhu kaga kafirta Aisha ne haka ne kaga Annabi kenan yana zauna da kafira wanda alqur'ani ya hana ko bai hana ba wala tumsiku bi isa bil kawafir kaga anan yana tuhumar annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune da kafira kuma Allah ya ce kar ku rike kafira a matsayin mata mu a wajen mu Allah yana bada misali ne ga kafirai cewa kusancin kusancin kafiri da mutumin kirki ba zai amfane shi ba kamar yadda kusancin matar annabi nuhu da matar annabi nuhu zuwa ga waɗannan annaba bai amfane su ba shine abin da Allah yake nuna mana nan misali ne yake barwa ga duk kafirai ba wai ga Aisha ko wani abu sannan in ka ce da Aisha ake nufi ayar gaba wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna in an tabbe su misalin wa aka bayar me za su ce Fatima ko dama duk dai bin bin sai anan kuma Fatima can Aisha nan Fatima to in ka ce Fatima ce ake nufi a ayar to waye fir'aunan kuma saboda haka mu a wajenmu misali ne Allah yake bayarwa ga kafirai da cewa kusancinsu da muminai ba zai amfane su ba kamar yanda kusancin mumi dan mumin yana dan uwa kafiri to kafircin kafircin dan uwansa ba zai cuce shi ba wannan shine mu abinda ba ga wani mutum ake magana da ainihi ba saboda haka kaga daukan waɗannan ayoyi a zage a Aisha radiyallahu ta'ala na ba wanda zai yi sai jahili wanda yake dujal sai dujal a ah, zan muku albishir bara wannan guri mun yi maganar wani da ake kira da ake kira shi al habib wanda muka ce al habib wanda ya yi taron zagin na aisha da cin mutunci na na ƙarshe da ya mata aka aka nuna a wasu kafofin watsa labaran wanda ƙarshe zo yi mubahala ina jin duk mun faɗi wannan sai ya zo yi mubahala da wani malami na sunna akan cewa dukkan waɗannan al-mubashiruna bil janna dinnan in banda sayyidina ali dukkaninsu da nana aisha da hafsa yanzu haka yake cewa yanzu a haka dinnan suna can wuta ana musu azaba to yanzu abin da ya bayyana yana da Allah ya sa masa cutar kansa akan harshensa da dadashinsa na kasa da na sama gabaninsa akwai hassan shahata wani ba masari ne da ya zama ɗan shi'a shi ma ya yi wannan mubahala yanzu haka wajen shekara biyu yana can kwance rai kwakwai mutu kwakwai jikinsa gaba ɗaya ya shanye ba gaba da take motsi shi ma a na na Aisha din yayi sauraka wannan aya ce wanda da yake so ta dawuli ga ga waɗannan bayan Allah to ya kuka da abin da zai same shi tun a nan duniya waɗannan bayan Allah bari in faɗi wannan akwai ɗalibai na jami'ar Umar Musa suka rubuta takarda cewa hakika suna farin cikin kammala karatun su da suka yi a wannan a wannan jami'a yace kuma suna halarta wannan majalisi mai albarka domin sun samu karuwa kwarai da gaske gashi kuma su ba mazauna bane za su za su koma garuruwan su don haka suna fatan a yi musu addu'a Allah ya barkace abin da suka samu na ilimi sannan suka yi mana addu'a Allah madaukakin sarki ya albarkaci karatunmu kuma Allah madaukakin sarki ya ba mu iko da aiki da abin da muke karanta muna musu fatan alkhairi muna fatan abinda suka karanta na ilimi ya zama musu mabudin shiga aljanna mabudin shigar da shirya cikin zukatan wasu Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi